a ga dukkan wanda yake bukata ya fara sana'a sayar da data a fara mai sauki zai tona website din mai suna www.kktechdata.com ko dauko application play store mai suna kk tech data ana sayar data mai sauki da duka waɗansu abubuwa da ake si. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh yan uwa kamar na kuwa sani suna na da Ahmad keke na muku fata alakai. Ai uwa darasin mu yau shine ga dukkan masu amfani da waya iPhone musamman idan sun yi updating ɗinta zuwa iOS 16 zuwa 16.1. Akwai abubuwan da ake yi da yawa a wannan ios din to na tabbata mutane da yawa suna ta bukata su ga an fara koyon irin wannan abun a wannan youtube channel din to duba da mabiya mabiyana sun fi amfani da wayar android shi yasa bana wayar iphone sometime amma dai na kawo wani hanya da aka iya cire background na kowane kalar hoto sannan duk adadin su a lokaci daya a wayar iphone ba ta ka amfani da wani application ko website ko kuma wata software ta computer ba saboda haka ku biyo bidiyon tun daga farko a ƙarshe kafin mu ci gaba da su muna roƙon don da bai mana subscribe ba ya tsawa mana alamar subscribe sannan kai mai like sannan ka tura abokananka a dukkan da suke chatin wasu facebook instagram telegram twitter na gode da farko dai abin da aka fara yi shine za ka ɗauko wannan application din mai suna file manager to sai ka je app store yake download na wannan application din to bayan ka yi download din sa sai ka buɗe application din kamar haka bayan ka buɗe application kamar haka za ka iya create na folder misali sai ka taɓa browse din nan bayan ka taɓa browse din nan a can sama bangaren hannun daman ka za ga wannan waɗannan su dogo dogo guda uku an gewaye su to sai ka taɓa wajen bayan ka taɓa za ga new folder to sai ka taɓa new folder bayan nan sai ka sa folder suna misali zan sa mata background ka sa mata kowane kalar suna haka bayan ka sa sai ka taɓa sai bayan ka taɓa sai koma cikin hotunan ka inda kake ajiye hotuna haka bayan ka je to anan sai ka zaɓi kala adadin hotunan da kake so ka cire musu background a lokaci ɗaya misali waɗannan hotunan to sai ka zaɓi adadin hotunan haka so bayan ka zo kan hotunan a can sama za ga an rubuta select to sai ka taɓa select haka bayan rana sai ka taba duk hoton da ke so ka cire masa background a lokaci da duka so bayan nan bayan ka zaɓi adadin hotunan a nan ƙasa bangaren hannun hagun ka ga wata alama share to sai ka taba haka bayan nan sai ka dan janyo sama haka bayan nan za ka save to files nan bayan nan sai ka taba bayan ka taba nan sai ka nemo folder da kai creating a file din nan ni ga wanda kuke gani za ga background to ita na kai creating ita nake so in sa hotunan bayan nan sai ka taba ta haka bayan ka taba tan sama za ka save to sai ka taba save da haka da taba save din to shikenan kada ka to tura waɗannan hotunan zuwa waccan folder ɗin wanda muka fara creating to bayan nan sai ka je ƙara koma files ɗin naka bayan ka koma sai ka nemo folder kamar da kuke gani ga folder nan sai ka buɗe ta bayan ka buɗe za ka hotunan da ka saka a bayan a can sama ɓangaren hannun daman ka za ga ɗugu-ɗugu guda uku an gewe bayan nan sai ka ƙara taɓa bayan ka taɓa za ka select to sai ka taɓa select sai ka zaɓi hotunan duka duka idan duka kake so ka cire background duk bayan ka zaɓa kamar da kuke gani a ƙasa za ga wannan ɗugu-ɗugun ya dawo ƙasa ɓangaren hannun daman za ka su guda uku an gewaye su bayan sai ka taba haka bayan ka taba za ga remove background din nan bayan sai ka taba haka na taba lokaci daya za ga ya ci da wannan hotunan naka baki daya background kamar da kuke gani za ga kamar da kuke gani lokaci daya za ga ya ci da wannan hotunan background kamar da kuke gani ba tare kai amfani da wani application ko website ko kuma wata software ta computer ba yanzu ko da a ce misali ka yi saving din wannan hoton ka so ka yi saving a can asalin photos ɗinka bayan ka bude hoton kamar haka ka taɓa wajen alamar sha ɗin nan bayan za ga save image din nan bayan sai ka taba kana taba sai ka taba don a sama bangaren hannun dama ka sai ka taba don din duk ko da a ce ka zo nan za ga wannan hoton ka cire masa background kamar yadda kuke gani da nan kai amfani da wannan hoton kowane kala ne sannan duk adadin hoton da kake so ka cire ka iya cire musu ta wannan hanya saboda haka kada ku manta ta taba mana alamar subscribe sannan kuma da like sannan kuma na share nagode